siyar lahadi sha shida ga watan juma'a al'akhira hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekarar dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara daidai da hudu ga watan maris shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha wannan shi ne majalisi na talatin da ɗaya cikin jirin gyar kasusuwan karatun littafin alfiyatul hadith ta al-imamu zaid bin iraqi rahimahullah zamu tashi a inda malam iraki yake cewa sha wa bishudu ma yukhalifu فالشافعي حقق والحاكم الخلاف فيه ما اشترط وللخليل مفرد الراوي فقط ورد ما قالا بمفرد الثقة كالنهي امره ولا والهبة وقول مسلم روى الظهري تسعين فردا كلها قوي واختار فيما لم يخالف أن ما واختار فيما لم يخالف أن من يقرب من ضبط ففرد حسن أو بلغ الضبط فصح أو بعد عنه فمما شذ فاطرح ورد الشاذ أهرش اللارب شيء المنفرد abin da ya zama ya fandare wa irin sauran shi bare ko zare tilo shine ne ashar wanda ya fita daga sahun ɗan uwan shi a kamanni ko a yanayi malmati suna kiran hadisi shar idan ya kasance riwaya ce ta mutanen kirki ko mutumin kirki amma ba ta zo da abin da ake tsammani daga irin shi ba ta fuskar saɓa musu a islami ko a mace shi sa ya ce wa bishudubi hadisi ma'abucin shudubi ma yukhalifu kusurka shine a samu amintacce ya sabawa fihi a cikin riwayar almala haka za a karanta shi da kasu maimakon almala'a almala ya sabawa wa irinsa ai mala'u irin mutanen da ya kamata a ce yana riwaya irin ta a ga riwayarsa ta dace da ta amintattu irinsa to sai zama a wannan karan bata dace ba ta saba shi ne shiru ɗaya ne daga cikin hadisai waɗanda ba a karɓa malama hadisi suna mai take da cewa ingantaccen hadisi wanda ba a karɓa shi ne domin ya cika sharɗin inganci mai riwayarsa amintacce ne kuma isnadin sa muttasili amma wannan sabanin shine kawai abin da ya fandare a cikin sharuɗin inganci wanda zai hana a karɓa hakan yana nuni zuwa ga ko dai ya samu kuskure ko mantuwa ko wata rafkannuwa ba dole bane zama alama fi nafsil amr shine bai da nagarta amma ka'ida ta kimiyya ta hukunta shine ba za a kaba ba saboda sauran sun fi shi yawa to kuskure ya fi yiwa faruwa ga mutum ɗaya fiye da a ce ya faru ga mutane daban-daban sun yi dace akan kuskura. Eh. kuskure ya fi yiwa ya faru ga mutum ɗaya fiye da ya faru da mutane da yawa haka kuma ana iya samun mutum ne ɗaya da ɗaya amma sai a karɓi na wani a tunkuɗa na wani saboda wanda aka karɓa ɗin ya fi nagarta da aminci an fi natsuwa da shi an bincika sauran hadisai shi bai da irin waɗannan matsalolin fashafi'i haqqaqa yace al-imam shafi'i ya cancanci bayani a kansa. kamar yadda zo a cikin littafin manaqib shafi'i na al-imam Abdurrahman ibn Abi Hatim al-Razi rahimahullah wa rahima abahu wa rahima shafi'i wal hakim al-khilaf fihi mashtarat shi ko al-imam al-hakim Abu Abdullah an-Naisaburi cikin ma'rifatu ulum al-hadith ya kawo zance sabanin wancan shi bai sharɗanta sai in an yi sabani ba wato je kawai mutum ya kadaitu da wata riwaya ba a san kowa da ita ba sai shi ma mashtarata mashtarata al-khilafa ko mun gani ba sai in ta saba wa tawali ba riwaya sai ana tsammanin ta zama an santa ko kowace makaranta sai zama a makaranta ɗaya kawai aka santa wani kawai aka san shi da ita to a wurin hakim wannan ma shi ne walil khalibi haka ma ah, al-khalili yace mufradur rawi faqat kawai mai riwaya guda daya duk wani hadisi da wani ne kadai ruwaito shi a gun al-khalili wani al-khalili malam abu ya'ala kenan al-khalili bin abdullah bin ahmad bin ibrahim bin al-khalil to wannan kakan nashi ne yasa ake cewa shi al-khalili mutumin garin su ibnu ibnu madan qazwi ya rasu da shekara 446 babban malami ne daga cikin malaman hadisi yana da littafi mai suna al-irshad na mustalahul hadith to a cikin shi ma ya faɗi kwatankwacin magana hakim cewa hadisin da malami ya kaɗaita da riwaya da shi riwaya hadisin sunan shi shafi waradda ya tunkuɗe wannan magana shi ibnu salahi ma qala ya tunkuɗe wannan magana da suka faɗa hakim da khalili ibn salah yace magana ce ba daidai ba rahmukallah bi fardi thiqati da cewa ana samun amintacce ya kaɗai da hadisi kuma ana karba ba a musun karban riwaya wacce ke amintacce ne ya kaɗai da ita san ba a musun karbarta kan nahayi an bai wala wal hibati kamar hadisin manzo sallallahu alaihi wanda manzo ya hana sayar da wala'i ya hana kuma kyautarsa kana da bawa ko baiwa in ka yanta shi ko ka yanta ta kai ne waliyin su bai ka ba wani kyautar wannan matsayin ko kuma ka sai da shi ba kamar yadda babu yadda za ka yi fada? ka ce ka siyar da fada hudunsa ga wani ko ka kyautar da fada hudunsa yanzu ba kai ne baban shi ba ba za ka gaje shi ba ba zai gaje ka ba ba ruwanka da ci da shan shi shi kuma ba ruwan shi da maka biyayya ba bai yiwa wannan ko to haka bai yiwa ma game da walali. wannan hadisi ne fard dukkanin hanyoyin shi kamar da al-Imam Muslim yake cewa dukkanin mutane a wannan hadisi sun zama iyalai ga ainihin wato mai riwayarsa wanda shi a abin nan Abdullahi ibn Dinar daga daga Ibn Umar Abdullahi dan Dinar daga ibn umar shi ya kaɗaita da wannan riwaya ta dukkanin hanyoyin ta. babu wani wanda yake riwaya daga makaranta bai da umar in banda abdullahi da nina za yi wannan a bisa magana hakim da maganar al al khali ya zama shafi ke saboda ba a san kowa da shi ba sai waɗanda to ba za a karba ba waccan magana ta su wa qawlu muslimin wa qawli muslimin ya sake buga misali shi ibnu salahi da batun al-imam muslim da yake rawar zuhri 90 fardan kulluha qawi al-imam zuhri ya rawaito hadisai guda 90 wanda babu wanda ya rawaito su kuma dukkan su ingantaccen hadisai saboda karfin shi a gurin riwaya dukkanin su riwayoyi saboda karfin shi a gurin riwaya Ah, za mu iya buga misalin hadisi wanda yake shafi ah, daga cikin hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke sun inganta amma ana samun wani lafazi ya shi ah, kamar hadisin wanki eh, abin nan mai sunan shi kwano ko kofi dan kare ya sha ruwa a kotar riwaya ta da shi duzi shine ta zo da ƙarin cewa wankewar su takwas maimakon bakwai to wannan riwaya ce take ta da irin wannan matsala tana cikin sahih muslim a cikin wasu mutaba'at da ya wato haka akwai riwaya al-Imam Tirmidhi al-Imam An-Nasa'i wanda ta ba da labarin cewa anna rajulan mata fi ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yada' warika wani mutum ya rasu a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar wani magaji ba sai manzo Allah ya ce a kwashi dukiyarsa a sa cikin duke da za a sai kayan yayi wannan riwaya ita ma akwai shiduzi din a cikin isnadin da ta fuskar cewa a Hammad ibn Zayd shi ya rawaito ta ne a matsayin mawqufiya a mursala al Hammad ibn Zayd bai ambaci sahabin ba kawai daga daga Amr dan Dinar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma Ibn Uyayna shi kuma ya rawaito ta daga Amr dan Dinar din daga ibnu abbas daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci sahabi sai malamai su al-imam ad-darqutni suka karkata zuwa ga riwayar hammad dan zaid saboda ya nagarta fiye da ibnu uyayna da yake dukkanin su sai kati da haka sai riwayar ta zama wanda take mursala da ita ce ashba ta fi nagarta haka an ka dauki hadisin <coughs> hadisin da shi ha ila al-imamu at-tirmidhi ruwaito wanda ya lissafa aka ce manzo Allah sallallahu alaihi ya ambaci hadda ranan arafa a cikin ayyamu tashriq an tambaye shi waɗannan kwanaki ne ayyamu tashriq yace arafa da ranar sallah da sauran kwanaki uku wannan ita ma riwaya ce shazza mataninta riwayar fiqat ne amma ya bude da shi to zaka dinga samun ire-iren waɗannan iri ɗaya ɗaya haka da haka kenan yanzu za mu iya cewa a bisa waɗannan ta'arifin da ya kawo muna da sha biyu ko dai alfarrul mukhalifu lissika da riwayat lissika alfarrul mukhalifu da riwayat ko kuma alfarru allazi laysa rawihi min al shi ma shi idan mai riwaya ya zama yana cikin adad mallayi utabaru yu'tabaru tafarruju wanda ba a iya lura da in ya kadaitu da riwaya to shi ma zuzi ne shi na uku shi ne wancan na Imamul Hakim wanda suke ganin mujarradin kadaituwar ita ma ana iya kiranta da shi zuzi to wannan shi ne aka musu jayayya واختار فيما lan yukhalif anna man yaqrubu min dhab'in faradduhu hasan wa ikhtara shi ibn salih sai zabi fi ma lam yukhali ga abinda wani ya kadaita da shi amma bai saba wani ba anna man yaqrubu min dhab'in cewa idan ya zama wanda ya kaɗaita da riwayar ya yi kusa da nagarta wato shi ba mai rauni ba ne ko da hadisan shi suna cikin adadin hisan to irin wannan farar dubu hasan shi ma za a iya kutun kuɗi shi ne na biyu eh fafar dubu fafar dubu haka shi ma wannan kyakkyawa ne wato hadisinsa hadisi ne karɓar ne, shi ne na biyu da muke faɗa cewa alfardu allazi laysa rawi bi thiqa amma dai zama hasanan ne idan ya gaza nan sai a tunkuɗe kai aw balaga dabta fa sahih ma'ana riwaya ce ta wani mai riwaya ce zama an bincika babu wanda ya raka shi akan to idan hadisin shi dama hasan ne yana nan a hasan ne shi aw balaga ko kuma a ce mai riwaya ya kai matakin da za a ce yana daga cikin fiqatu asbat fa sahih suka inganta shi yanzu kaga na ibnu ya saba wa asalin ka'idar ko mun gane cewa za ka yi inda gari ne ka same shi a kai au ba'ut anu ko kuma ya nisanci matakin zab ya kuma gidan rauni nan ko fa ma shadda to wannan kuma yana da cikin shabi fatrah kai wa da shi warud ka raunata shi akwai wani sabi jiya da na shi a sama dan kankani haka wani bahasi da wani malami ya koyi zan zo muku da shi gobe insha Allah gaba ɗaya wannan qadiya ce sai ka tara gaba ɗaya maganganun malamai tasihul hadith wa tadhifuhu fil usul al mutaakhira ita tara maganganu kala daban-daban inda cewa ba zai yi ma a fara ba zai yi ma a fara irin wannan magana ba ita kanta magana cin amana ilimi ce a cewa ba za a inganta ku raunata sai bai ce mutane in dai sun iya suna da yancin su inganta kuma su raunata har ma su saba waɗanda suka gabace su in Allah da zan zo da shi nan na karanta shi shi na shi a cikin library wanda na fata mun gano da yake au balaga dabta fasahih au ba'ud anhu fa mimma wa kaga ya raba su gida uku ne waktara ibnu as-salah ya ga ma lam yukhali game da riwayar fard wanda ba ta saba wa ta wani ba ta ji zama ita kadai wancan wanda ake tunkuɗe kai tsaye idan akwai saɓani ya zo da riwaya wasu sun zo da aka akasinka to wannan kuma kawai ya zo da riwaya babu wanda ya zo da irinta ko mun To hukuncin da za a yi shi shine anna man yaqrubu min dhamtin fa fardun fa farduhu hasan wanda ya kusa da hasan wanda ya kusa da masu hadda wato wanda yake a cikin mutanen da ake musu saduq yayi kusa da masu hadda to shi riwayar sa anan hasarin su aw balaga dabta ko kuma ya kai matakin a ce shi ma yana daga cikin siqatul akbar fa sai ka inganta shi aw ba'ud anhu ko kuma ya zama yayi nisa daga as-siqatul akbar fa mimma shadda to sai a ce wannan shari ne fatrahu wa rudd ka tunkuɗe shi ka raunata shi to wannan shine nau'i na biyu na al-fard alladhi lam yukhalif lam yukhalif wancan alfardu almukhalif ko kuma alfardu alladhi lam yukhalif alfardu almukhalif kai tsaye yana da rauni shuzuzi alfardu alladhi lam yukhalif sai ya shiga ɗaya daga cikin waɗannan matakai guda uku a duba wane ne yayi mukhalif yayi tafarruji za a karba guda biyu na uku shine wanda ba za a karba ba to har wannan wanda yake mai riwaya hasan idan ya zama yana yawan sabawa yana yawan sabawa to shine suka ji an ce ya group yana yawan sai a ce saduqun ya group Wani mai gaskiya ne amma yana zuwa da abinda ba a ji shi a bakin kowa sai shi to duk da yayi da wani abu wanda ya saba ma abubuwan da aka saba ji kawai da amma na karatu to wannan ma sai an sai an nemi sai an nemi mishi shayi saboda takatsantsan ina fata mun gane wannan wal munkarul fardu fa kadal bardiji atlaqa was sawabu fi takhrij إجراء تفسير لدى الشذوذ مر, مر فهو بمعناه كما الشيخ ذكر نحو كلل بالحد كل البلحد التمر بالتمر الخبر وما لكن سمى ابن عثمان عمر قلت فماذا بل حديث نزعي خاتمه عند الخلاء ووضعي يجي المنكر wanda yake biye da sharri ko da yake ne hadisul munkar a munkar a yi yake mukhalafa ta fiƙa ko kuma tafarruji na fiƙa shi kuma munkar shine ne ta ba'i ko tafarruji na ba'i a lokacin da za'ifi ya saba ma riwayan amintattu ko kuma za'ifi ya zo da abin da ba a saba ji ba ku kiyaye kana cikin kamar da wancan amintacce ya saba wa amintattu ko amintacce ya zo da abin da ba a saba ji ba ko to haka nan ma mai rauni ya saba wa amintattu ko mai rauni ya zo da abin da ba a saba ji ba shi ne suke ce ma munkar da ɗaya lafazin ne wal munkarul fard munkari shine far, wato kadaituwa da riwaya kazal bardiji haka al-imam bardiji ya fara al-imam al-bardiji al-imam ahmad ibn harun al-bardiji mun yi magana akan shi a baya kaza atlaqa haka ya saki wannan zance kawai yace al-munkarul fard al-munkar shine riwaya wacce ke kwaya daya ba ta da mutaba'a wasawabu fi takhrij abin da yake daidai a wajen wannan tattaunawar wajen wannan ta'arifin shine ijra'u tafsir da tashhudi mar gudanar da wancan bayani dalla dalla wanda aka yi da tashhudi wanda aka yi akan shadi marra wanda ya gabata da shi cewa ah, idan aka samu khalafa sai an duba ta saba ma ta wasu ta saba ma riwayar sauran mutane idan an samu wannan sharɗin ya cika kuma shine mukhalafa ya zama mutum ne mai rauni to an samu rauni na farko kenan nau'i na biyu kuma wacce tafsirin da ya faɗa na cewa waqtara fi ma lam yukhalif anna man yaqrubu min babin fa farduhu hasan to haka sai ka ce kenan a bisa wannan tsarin wanda ya mukhalafa idan riwayar shi mai rauni ce shi kaga ya koma ainihin wato wannan mataki na na na na nakara ke fahuwa bi ma'ana domin da shari da munkari ma'anar su guda ta fuskar sabawa ta fuskar sabawa abu ɗaya kaza shehu zakar haka ibnu Salah ya ambata Na hawa ya buga misali da kulul balaha tamri al khabar hadisin nan da aka ce wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wai kulul balaha bitamr ku dinga da danyen dabino da tsohon dabino al balaha shine danyen dabino irin danyen nan ne mai ganci din akwai wata da kulul balaha bil kha sai kuma kenan to balah anan su ne eh, ganyayyaki irin su latas da zogala da rama da kabeji waɗannan vegetables wai za ku ci su ku dinga haɗa su da da dabino ba wannan da gaji ka san karatun iloli ne ko to wannan hadisi ne mun kai. duk da yake hadisi ne shahararri. wai shaidan cikin hadisin ne shaidan yana jin takaici ga mumini yana cin wannan irin abincin wai zai ce mumini shekara ta zagayo kenan mumini za su sabon arziki inda suka ci ɗanyen biyu. wannan hadisi ne munkari al-imamu at-tirmidhi da abu dawud al da shi a cikin sunan shi. mutumin da ake tuhuma da wannan nakara shine yahya bin muhammad bin qais al-basri yahya bin muhammad bin qais al-basri akwai maganganu da yawa akan shi al-imamu ad ibnu adiy al-uqayli a cikin duafa al-kabir ibnu shibbana a cikin kitabul majmuhin min al-muhaddithina min min duka saraunata wannan malami sun ce ba ba abin karbi bane al-imamu ibnu al-jawzi malam abdurrahman ibnu al-jawzi shi ya fara dama ya koro wannan hadisi a cikin al-mawdu'at kubra da yake dama yana koro hadisai manakir ya hukunta shi a matsayin munkari amma mai riwayar nan kuma yana da riwaya a cikin littafin muslim muslim ya rute mai hadisai mutaba da haka ibnu hajar ne a cikin takarif sai yake cewa sadukun kafirul auha Mai gaskiya ne amma yana da yawan kurakurai al-imam al-bukhari ma ya fitar da hadisin a cikin al-adab sai kuma waɗancan ashabul kutubul arba'a Abu Dawud Tirmidhi da Sa'i da Ibn Majah dan haka ana tuhumar sala da hadisin saboda kaɗaituwa da yanci da kuma ma'ana ce wata ke ba wai ne kyau wace tun asali ba ta kama da hadisi ba sannan kuma ya kaɗaita da riwayar wannan hadisi a dukkan ne inda hadisi ya zo gashi nan kulul bala hadin ga yana kasance cewa رواه النسائي في الكبرى وابن ماجه والحديث قال فيه النسائي شيء كنشي النسائي يشي منكر منكر هكا النسائي يشي شيء كنشي to da haka wannan hadisi ne wanda yake mai rauni ba za a karɓe shi ba sam sam ba za a karɓe shi ba duk da shahararsa wa malikun za ka yi karantawa da wa malikun za ka yi karantawa da wa malikin in ka karanta wa malikin sai zama ai nahwa malik ya zama akashi akan nahwa da zama mudafu ilayhi ko kuma wa malikun sai zama istinafi ne sabon magana shi da haka ya mushi wasa da duka guda biyu samman ibn usman umar an samu al-imamu malik ya kira ibn usman shi ne umar ibn usman daga Usama dan Zaid a cikin hadisin la yarithul muslimul kafira wala kafirul muslima wanda yana cikin muwadda da yazo sai ya kira mutumin da suna Amru bin Uthman Amru bin Uthman ma'ana ya canza sunan daga Umar yanzu wannan ma mukhalafa ce sai ce qultu fa maza sai to kuma sai ne dan maliku yayi wannan hawa na abun a tsaya ana misali da shi yana raddin misalin misali da maliku cewa ya canza wani suna gayatul amr a ce wahayi a an taba tambaye shi ma shi da shi ma malik kamar da ibnu abdul ya kawo a cikin al ka fi fadail salatu da aimatul fuqaha aka ce wasu suna tuhumar ka da kana canza sunayen wasu masu riwaya ɗaya ɗaya kana faɗan su ba yadda aka saba ba yace to ni dai haka na koya kuma haka na haddace da aka maliku ya fi karfin ya mukhalafa a ce ba yadda ba sai dai a ce wahayi amma dan canza wani suna wani sarwato shi da Umar shi ya roto shi da Amru to wannan akwai akwai cika ido kai sauri kace ai mukhalafa ce kuma haka kawo misali shi a cikin nakara ba ma shi ko mun gani shi sai yace to qultu fa maza shi sai kuma me kamar kai kai tsaki to kace wannan ba magana ba ce kuma mun gani qultu fa maza bal hadithu nazhi khatimahu indal khala wa wal idan ma kana so ka kawo wani misalin me zai hana ka kawo misali da hadisin da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yana da zuri ya takaza khataman min fiddatin thumma naza'ahu ya taba yin zobe na azurfa daga baya kuma ya cire ya wurgar da shi yana saka shi wannan hadisi al imamu Abu Dawud ya ruwaito shi da sauran al-arba'a Abu Dawud uh, Tirmidhi Nasa'i da Ibn Majah sunne al-arba'a wani ya tambaye ni cewa wai me yi aljama'a da nake yawan cewa yana cikin rijalul jama'a to aljama'a shine bukhari muslim abu dawud tirmidhi nasai ibnu majah shidan nan sune jama'a gaskiya ne ana ta faɗa a cikin kullum rijalul jama'a rijalul jama'a shi ko bai gane ko bai ne to wannan riwayar ita kuma riwayar hammam ne ibnu yahya an ibn jurayj an zuhri an ibn anas hammam ibn yahya an ibn jurayj an zuhri an anas ibn malik abu dawuda shi da kanshi da wato wannan hadisi sai ce mun munkar haka yake shi dan ba a san shi ba ta wannan hanya abinda aka san shi ne Ibn zurayj daga ziyad ibnu shaqiq daga makarantar zuhud amma ba a san shi ta hanyar wato a ibnu jurayj kai tsaye zuwa ga zuhud ba akwai wani mutum tsakankanin su da haka sai abu dawuda ya hukunta ya ce wannan riwaya ce munkar tare da cewa kuma fa hammam ibnu Yahaya, al-awadi fika ne na rigar jama'a malamin su abu Dawud ma malamin malamin su Hammam ibn Yahya al-Awwal wanda ya rasu da shekara 163 ah, shi ma dai wannan mukhalafar sai suka kira shi da suna munkar wato ba a saba jin shi haka ba an kyamace riwaya da yake ba shi ake tuhuma da ita ba ana tuhumar wasu ne waɗanda suka ruwaito daga makarantarsa Za ka ce ta zama riwaya ce wacce kullum ana buga misali da ita a matsayin hadisi wanda yake munkari ne cewa manzo sai sallallahu yana da zobe na azurfa wanda yake sawa a hannun shi daga baya kuma ya yi wurgi da shi ya daina saka shi waɗannan a maganganu da suke kamar yadda muka sha faɗa ne zai mana magana akan al-ikhtibar yaya ake gane hadisi ya zama shabi ko munkari shine ba wai daga zaran mutum ya ga hadisi a wata wata riwaya a cikin wani littafi ko ya karanta a cikin wani takhriji kawai sai ce munkari ya ko shari ba dan shi bai san shi ba dan shi yau ya fara yin shi kan mutane suna da instagramin a ɗabi'ance mutane suna abin abinda suka ji sabo wannan kuma ɗabi'a mutane ce da ba za ka yi raba su da ita ba idan suka ji abu sabo sukan yi instagrami sai ba su taɓa ji ba ko kuma su nemi wasu yi inkari ce ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba to wannan ɗabi'ar sukan ɗauke ta daga cikin mataki na yau da kullum su kai ta cikin ilimi ba galibi a abubuwan da mutane suke inkari na karatu abubuwan da ba su taɓa sani ba su bane a baya ta yiwu kuma ya kamata a ce sun san su game da muke karantawa jiya ibn taymiya yake cewa ana iya samun a cikin littafin al ko ana iya samun wani ilimi ya zama mutawatiri a wurin wani a wurin wani kuma bai taba jin shi ba muntafi shi wani ya karanta shi ya san shi yana da yaki a kansa ba zai iya musansa ba amma wani kuma da ya karanta zai kare ta kuma bai taba jin labari kalla ka ga dama daga cikin matsalolin da ake rikici a su a ilimi irin wannan musamman ne mu a local environment kuma na Najeriya irin wannan shi ne zai baka dama ka ba mutane uzuri a kansu misali yanzu mun karanta cewa da gaske ne akwai hadisai da suka tabbatar da ana iya sallar juma'a kafin ranar ce gaba yadda muka san zamu mutu haka muka san hadisan nan sun inganta amma kuma za su ce su ƙarya ne ba su yadda ba wani misali mai ruƙuya ne ya taɓa karo da aljani sun yi gwagwagwa da shi da haka bayan da za a ya ƙarfi cewa babu aljani ko aljani bai shiga jikin mutum ko aljani bai ta'asiri ko babu sihiri ko babu bokanci sai ka ji wani katon malami kuma yana karyatawa kaga babu yadda za a yi shi wanda ya wannan karyatawa saboda shi ya gani ya ji ya rayu a cikin abu ko kuma mutum ya shi ce wannan rashin lafiyar ko matarsa ko kanwarsa ya san irin wahalar da suka sha a kai kaga babu yadda za a iya gasgata waccan magana da wannan yake fara shi da malamin da ke karyata wannan suna dutse hannun riga su, kuma mun gani irin wannan misali suna nan da yawa kamar da nake kwatance a jiya da misali matsalar allurar polio mutane da dama sun yarda da ita wasu 'yan tsiraru su kuma sun yi bincike mai tsanani suka gane ta da matsala da haka su abunsu wannan ilimin da suka bincika ya ne kuka ce mutawatir abun sauran mutane kuma wannan ilimin ba daidai ba ne to zaka ka yi ba da dama uzuri ta wannan fuskar akan abubuwan da suke inkari cewa zalika mablagu min al-ilm me ke sa kuma su iya yadda da ra'ayinsu na inkari shi wani background da suke da shi akan wannan abu sun riga sun yanke hukunci akan shi kafin su bincika ko kuma suna da wasu al'adu ko wani tunani ko kuma suna da iya abin da suka yarda da shi yanzu galibin mutumin da za a ce dan ɗariƙa ne ko dan faila ne ko makamantansu duk magana da za ka faɗa da zaran ka ce ibnu taymiya to ba zai taɓa yi ba ya ce a sau da ya riga ya kawo kanshi cewa ba zai samu alhiri da ibnu jimiya ba ba zai samu gaskiya ba ba zai samu adalci ba malaman shi ta riga sun kyamatar da shi ilimin wannan malamin ta ko menene ko da abin da da da ba dan ibn taymiya ba a dabi'ancin zai iya imani da shi ba zai imani kamar da mutanen maka suka riga suka sa kansu ba za su imani da da shirye manzo Allah sai alaihi su da yahudu yahudu suka mai tambaya idan yazo ya bada labari ko da abin ya yayi daidai da abin da ke cikin littafansu sai sun nemi rarrafi da mutum su ce ba haka ba sai da Allah ya tona musu asiri ya ta musu kwarututu gashi nan da yawa a cikin alkur'ani cewa to kun ce kaza kaza fa kaza fa kamar yadda dai eh, ayoyi suka nuna cikin bakara da ali imran da ire irinsu. so abin da ke sa yadda ake a gane cewa kaza munkari ko kaza watan shabi ne shi sai an haɗe ruwayoyin sai an tafi Shi ne abin da zamu yi mu darasi a gaba al-ikhbar wal mutaba'at wa shawahid ne sai an tafi an nemo a riwayoyin an hada su kamar yadda alhaki ne ke fada yake cewa babu wata hanya ta musamman ta gane wannan abun in banda kawai malami kwararre ya ji a jikin shi cewa bai da abun ba bayan bincike bayan karatu malami kwararre kawai ya ji a jikin shi bai da shi to da zaran ya ji wannan rashin yardan sai ya fara nema sai ya fara bincike kamar yadda kasan ɗan sanda wanda ya kware a bincike bayan yan sandan mu nan da ake ɗaukar su su duka mutane haka nan kawai baka yi laifin tsaye ko na zaune ba da an kai competition su fasa ma kafa ko su karya ka ba irin yan sanda wanda ake ce musu kamar misali mu ɗauka irin intelligent ko detective da zai shigo cikin mota luxurious a kan hanya sai kawai dai kawai ya yi tiket da wani haka kawai bai yi da shi ba ya ga yanayin fuskar shi ko yanayin shigar shi ko wani background da ya kalla sai ga daga bincike tsanani kuma sai a gane mene ne a cikin kasuwa kawai sai sai tara mutum daga bincike tsanani sai a gane dan wuyi kaga wani abu ya gani wanda yayi didin din shi to suspicious to haka malamin hadisi kwararre kawai sai ga wani abu a cikin riwaya ko a cikin isnadin ko a cikin matan kawai sai dibe da gaba shine wani ya aka yi riwaya daga makaranta kaza kuma gane kamar mutum ne a ganshi ya wuce ta wata hanyar da aka san bai saba yi dole a tunanin to ne ya biyo da shi ta wannan hanyar kamar yadda misali wannan hadisin kaga ai magana da aka yi akan shi ne, ba a san shi daga makarantar ibnu jurayj kai kai zuwa zuwa ba to samun irin wannan sai sa malamin sai ya faɗa ku zuwa ga bukata ga bincike to garin wannan binciken ne suke ganowa sai Imam Daruqutni yana da littafai da ka kaman Gara'ib Malik kaman akwai ɗan littafin na sunan shi ya bace wanda shi yana magana akan abubuwan da Maliku ya saba wa sauran fiqat Imam Daruqutni yana da shi kaman a cikin Ilal Kabir na Imam At-Tirmidhi da kuma cikin sunan ɗinsa yakan yi wannan tattaunawa haka kitabul ilal na Imam Ahmad ibn kitabul ilal na ibn abi hatim da ire-iren su sukan tattauna akan ire-iren waɗannan masailin da takhrijat su akwai wata mawsu'a da kwanan nan maktabatu darubun hazmin ta su wannan da ke misra sane suka buga wajen mujallar 30 akan auhamul fiqat waɗanda suke tattara hadisai da suka zo da auham waɗanda malamai amintattu suka yi to za ka ga sun maganganu daga wurare daban-daban wasu a ce babba haka wajen mujalladi talatin auhamu ikat to ire-iren waɗannan suna suna ba da misalai ne akan yadda ake abu yaya ake iya gane hadisi kaza munkari ne ko shazi ne farko malami ya ji a jikinsa ko kuma wani abu ya sa ya zargi cewa hadisin nan na ganin ba haka yake sai tafi nema garin neman nan sai tarar da waɗannan abubuwa idan asalin wanda ya kawo saɓanin amintacce ne shine sai a ce ya zama idan asalin wanda ya kawo saɓanin ba amintacce ba bane shine sai a ce ya zama munkari da haka suke kire-kiren waɗannan ayyuka ina ganin saboda lokaci bari mu saurara nan sai Allah ya mu darasi na gaba